bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 23 ga watan mayu shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 178 cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddithul mufassirul faqih abu abdullah muhammad bin abubakar bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islami rahmatullahi alai wannan littafi komai da ruwanka ne dangane da tarihi da tafarki da tsarin rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da al'adunsa da yadda ya gudanar da al'amuran da ke da alaka da rayuwa da addini malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a ƙasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa allah ubangiji ya saka mashi alkhairi a darasinmu da ya gabata na jiya mun ke karatu akan fasulan da suke bayani akan zikirori da ladubba da maganganu waɗanda suka halasta da waɗanda aka karhanta ko aka kyamatar da musulmi daga mu'amala da su ƙarƙashin hasken tafarki na ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda wannan kuma shine karshen mujalladi na biyu na wannan littafi na zadul ma'ad a bugun da mu'assatu risala suka yi masa karkashin tahqiqin su shu'aibul arnaut da sauran malamai Allah ya gafarta musu ya saka musu da alkhairi da haka za mu shiga mujalladi na uku kai tsaye wanda farkon shi shine faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil jihadi walmagazi wasaraya was haka ya zo a bugun inji na wannan ɗaba'a ta mu'assasatun risala cewa faslun ga wata gaba fi hadihi sallallahu alaihi sallama wanda ke bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama fil jihadi game da jihadi wal maghazi da yaƙe-yaƙe wasaraya da rundunoni na sojoji waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aika su ba tare da shi ya je da kanshi ba wal bu'uth da kuma 'yan saƙo jikada waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika su zuwa ga sarakuna da wasu al'ummomi amma wannan lafazin da tsayin shi haka babu shi a cikin dukkanin makhtutat littafin kamar yadda masu tahqiqin suka nuna Abinda ke cikin makudin kawai shine faslun fil jihadi wal ghazawat faslun fil jihadi wal ghazawat wanda kusan ma'anarsu ɗaya waɗannan abubuwa to wannan al jihad wal ghazawat babi ne mai faɗi kwarai da gaske a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama don haka zaka ga duk malaman da suka suka ba da muhimmanci wajen rubutu ta ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama suna yin bayani a kan shi yadda ya kamata kama al'imamu zahabi a cikin littafin tarihul islam mujalladi ne guda ɗaya kinkime mai kamar girman wannan kamar girman wannan mujalladi na zadul ma'ad wanda kawai ya keɓance shi ne akan gazawat akan gazawat kawai haka ibn kathirin a cikin littafin shi albidayatu wani haya akwai fiye da mujalladi guda wanda shi ma rubutu ne akan gazawat sai dai kowannensu da salon da ya mabambanci gwargwadon irin tsarin da ya ɗauka haka a cikin imta'ul asma eh, na ainihin wato eh, tarihi wancan da dai sauransu haka malamai na can baya irin su eh, ibnu sa'adin irin su muhammad ibnu ishaka za mu zo insha Allah da za mu yi maganganu akan waɗannan sannan akwai malamai a wannan zamani su ma da suka ba da muhimmanci wajen wannan rubutu kamar akram diya al'umari babban malami masanin tarihi Allah ya saka mashi alkhairi a cikin asirar sahiha ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ainihin doktor Ali as-Sallabi Muhammad Ali sallabi wanda shi ma yana raye jazakallahu khairan shi ma yayi rubuce rubuce akai haka ainihin wato akwai wani malami shine doktor Hamad ibnu Ibrahim al-Uthman Hamad ibnu Ibrahim al-Uthman mai littafin al-jihadu anwa'uhu wa ahkamuhu wal haddul baina bainahu wa fauda wannan littafi yana da muhimmanci kwarai da gaske a wannan zamani musulmai da sauran ɗalibai da masu bincike da 'yan makaranta su karanta shi jihadi nau'o'insa da tsarinsa hukunce-hukuncensa da kuma bambanci tsakanin jihadi da hayaniya alfauda akwai abubuwa da dama da musulmai suke shiga yanzu na tashin hankali da hayaniya da faɗi tashi da tsammanin jihadi ne irin abubuwan da suka dinga faruwa na abin nan 2011 da aka yi ta yi a ƙasashen larabawa wanda aka fi sani da suna arab spring wato intifada ta larabawa a ƙasar wanda ta fara a ƙasar tunisia ta tsallaka zuwa misra libya zuwa suriya da makamantansu wanda ta kawo ƙarshen sarakuna irin su muammar kazafi irin saddam hussein irin husni mubarak eh, kuma ta gadawa da ƙasar suriya rikicin da hayan da ana yin shiga yanar shekara bakwai yanzu ta lalata ƙasar gaba ɗaya wannan ƙadiyya haka kuma libya ma ta zama ƙasa ce kawai take yanzu eh, za ka iya cewa sahatu harb ta zama fagen yaƙi gwamnati uku ce yanzu a libya misrata daban da tripoli daban da can ana ta faɗa da kashe-kashe allah ya tsare mu to wannan irin wannan abin gani ake jihadi ne kuma irin wannan shine faru a nan najeriya har ya kai ga matsala ta boko haram duka fauda ce hayaniya ce rikici ne tashin tashina ce har take karfi ta zama kamar jihadi to littafin yana nan mujalladi guda eh, insha Allah za mu sharing din soft copy din shi a group na darul hadisi salafiya don ɗalibai su samu yana da muhimmanci mutum ya karanta shi don warware da dama daga cikin matsaloli da shibohi waɗanda suke suke tasowa kuma za mu kai wata gaba da za mu yi summarizing wasu masail waɗanda shi ibn al-qayyim bai taɓa zuwa gare su ba a nan insha Allah za mu buƙatu zuwa ga wannan littafi akwai copies nashi a nan makarantar walillahi alhamd sannan a kosu littafai za mu zo za mu ishara a kansu kala daban-daban sannan har littattafan hadifi kamar misali sahihul bukhari saihu muslim da sauran littattafai zaka ga akwai babuka waɗanda kutub da suke magana a kan jihadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa daga cikin masadiru waɗanda dole za ka buƙace su a karanta tarihin jihadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗannan littafai saboda ingancin su sannan kuma akwai sharhohinsu su musamman Fathul Bari Ibn Hajirin ya ba da muhimmanci kwarai wajen wajen tantance maganganu a kai har littafin ya zama baya ga kasancewar shi madogara a sharhin sunna ita kanta da kuma madogara ne akan sharhin wannan gazawat domin su kansu qadiyya ta yaƙe-yaƙen wani fanni ne mai zaman kanshi a ilimi na sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan dai duka tuwasan bayanai ne waɗanda za mu yi itina'i da su insha Allah gwargwadon bukata gwargwadon hali gwargwadon abin da Allah ya sauwake mana muka iya riskarsa ko tuna shi ko kuma sanin shi Allah ya sa mu dace da shi ma anan ibnu qayyim al-jawziya bai tafi kawai zuwa ga yaƙi na farko shine badar kaza kaza ya faru ba ya yi muƙaddima mai tsayi wadda za mu ji bayanai iri daban-daban a cikinta ya yi muƙaddima ya fara da cewa lamma kana jihadu virwata sanamil islami wa ƙubbatahu yayin da ya zama jihadi shine tsoro ruwan tozan musulunci wa ƙubbatahu kuma shine rumfar musulunci kamar yadda hadithin bukhari ya tabbatar cewa jihadi shine tsoro ruwan musulunci shine a can sama kuma shine rufi da ke rufe rumfan musulunci wa manaziluhu wa manazilu ahlihi a'lal manazil fil janna kuma gidaje ko masaukan masu jihadi a aljanna su ne masaukai mafiya ɗaukaka daga cikin dukkanin nau'o'in bayi na Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda za a ba su matsayi aljanna ka ɗauka misali masu azumi makaranta alkur'ani eh, shugabanni sarakuna masu sallar dare masu kaza kaga duk waɗannan wasu eh, al'ummomi ne waɗanda ranar alkiyama suna da wata falala ta musamman to a cikinsu gaba ɗaya masu jihadi su suke da falala ta can makura a sama kama lahumur rifa'a fi duniya kamar yadda a nan duniya ma masu jihadi suna da ɗaukaka fahimul a'alauna fi duniya wal akhira masu jihadi su ne al'alawun maɗaukaka a duniyan nan da muke rayuwa da kuma lahira kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi dhirwati al-ulya minhu to da haka ya kasance sai zama shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama to shine a can kololuwa gaba daya don kuma shi shine commander in chief na dukkanin masu jihadi a duniyan nan wastaula ala anwa'ihi kulliha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruko da dukkanin nau'o'in jihadi gaba ɗayan su fajahada fillahi haqqa jihadihi bil qalb salawatullahi wa salamuhu alaihi manzo Allah yayi jihadin daga kalma Allah da zuciyarsa iyakar jihadi haqqa jihadihi mafi gaskiyar jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi da zuciya wal jinani ya yi shi da gaɓoɓi wa da'awa ya yi kuma da kira zuwa ga musulunci wal bayani yau mutane bayanin addinin Allah ya warware musu zare da abawa akan manufar tauhidi da yadda ake ibada da tsarkake Allah da lahira da yadda za a guje ma shirka da kafirci da za a samu kusanci da Allah da hanyoyin tuba duka manzala sallallahu alaihi wasallam yi bayani bai rage koda harafi guda ba wasaifi kuma yayi jihadi da takobi wasinani yayi jihadi da kibau wa kanat sa'atuhu mawqufatan alal jihadi baki daya lokutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa dukka ya saryar da ita yayi waƙafinta ya kafe ta ga jihadi ne bi kalbihi jihadin zuci wa lisanihi da jihadin halshe wa yadihi da jihadin hannu na كان arfa na zikira don haka sai manzon Allah sallallahu ya wayi gari ya zama ambatan shi ya fi ɗaukaka fiye da na kowa a cikin halittun duniya fa salawatullahi wa salamuhu alaihi babu wani mutum da ya wayi gari ya zama ambatan shi ya shahara irin yadda ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara tsakanin musulmai da kafirai tsakanin masoya da makiya tsakanin masu bin shi da masu saba mishi tsakanin wanda suka yi zamani da shi da wanda suka biyo bayan shi haka ambatan shi zai wanzu har tashin alkiyama babu wani mutum kwaya ɗaya a duniya wanda tarihinsa ya zama ilimi mai zaman kanshi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum kwaya ɗaya a duniya da aka wayi gari tarihin nashi babu wata gaba da aka ce ba a sani ba duk wanda za a yi tarihin shi za a faɗi an haife shi lokaci kaza ya yi karatu a wuri kaza ya yi kaza ya yi kaza ya rasu a lokaci kaza muhimman abu da za a faɗa kenan haihuwa rasuwa iliminsa gwagwarmayarsa matsalolin da ya fuskanta ko wasu abubuwa amma shi manzo Allah sallallahu alaihi kowace gabar haihuwarsa da ɗaukan cikinsa da tarihin iyayensa da garinsu da irin ƙasar da aka haife shi kafin ya zo kai har bayani ma ina ne gidan da aka haife shi su waye suka rene shi shekara nawa ya ana shi da wata nawa da haihuwarsa aka yi shi reno shekara nawa uwarsa ta rasu bayani tun kafin ma ya zama manzo Allah kenan dalla dalla dalla dalla haka bayani akan da'awarsa wa ya fara musulunta yaya aka yi aka fara isra'i da mi'raji ina aka shiga ina aka fita yaushe suka yi hijira kwana nawa suka yi a hanya me ya faru waye ya musu rakiya menene ya kai ya kawo suka isa madina ta ina suka isa suwa suka tarbe su me ya faru haka dalla dalla har zuwa rasuwarsa haka irin abincin da yake ci irin suturar da yake sawa irin kalan fatar jikinsa tsayin gashin gemunsa gashin kansa irin matan da ya aura irin abincin da yake so yadda yake bacci yadda yake asuwaki wace irin alula yake ya yake yin sallah komai da kake tsammani da wanda baka tsammani akwai kaga ku babu mutumin da ake da irin wannan details din a tarihinsa wannan yana daga cikin ɗaukakar da Allah ya bashi kamar da muke faɗi a jiya har abin da yake sirri ne na iyali to na manzo Allah sallallahu alaihi ana bayyana shi saboda albarkar da ke ciki sannan Allah ya sanya mishi al'umma suna ƙaunarsa saboda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa cikin hadisi idan Allah ya ƙaunaci mutum zai ga mala'iku mala'iku su gaya wa junansu zai gaya wa jibrilu shi kuma ya gaya wa sauran mala'iku sai su gaya wa junansu sai ƙaunar shi ta bayyana a sama sai kuma Allah ya saukar da kaunar shi a ƙasa to ji irin ƙaunar da mutane suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa cikin hadisin muslim cewa wasu mutane za su zo ƙarshen duniya bayan shuɗewarsa mutum zai yi fatan ina ma ya ba da duk abin da ya mallaka da dukiyarsa da iyalansa da komai nashi da dukkan darasa don kawai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi babu musulmin da ba zai wannan burin ba a ce duk abin da kake da shi yanzu ka bayar ko da su ɗaya ne ku gamu da manzo Allah sallallahu alaihi ka samu sharaf irin wanda su Abubakar da Umar da su Abu Huraira suka samu radiyallahu anhum wa salawatullahi wa salamuhu ala rasuli to irin wannan falalar da Allah ya bashi da ɗaukaka sai aka wayi gari yanzu yadda misali mu musulmai muke karanta tarihin sa ko haka kafirai ma suke karantawa a ingila da amerika da jamus da faransa in ka je akwai darussa musamman a cikin ilmomin tarihi da siyasar duniya da karatu akan tarihin middle east tarihi manzala sa islam ana karantawa ana bincike akai suna so su gane wane ne wannan mutumin wasu garin haka su musulunta wasu garin haka su gane darajarsa wasu kuma waɗanda Allah ya jarabce su su ƙara kafircewa duk wannan ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana ci gaba da faruwa wannan ya daga cikin ɗaukar da Allah ya bashi a nan duniya kenan sannan kuma a ranar lahira fa asa an ka asaka rabbuka makaman mahmuda Allah ya ce zan tashe ka a wani matsayi wanda kowa sai ya yaba maka kowa sai ya yi ma manzara sai islama godiya ranar alkiyama da musulmai da kafirai da masoya da makiya hatta annabawa da manzanni da waliyai da shahidai kowa sai ya shiga cikin wannan alfarma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah zai bashi kuma aljanna da ta fita kowa ɗaukaka dai ga ta nan iya wadda ka ji labari da wadda baka ji labari ba to wannan me ya bashi wannan matsayin shine aikin da Allah ya bashi na annabta da bai taba ba irin wani irin ta ba wa kaza eh, eh, da Allah ya aiko shi litunzira ummal qura wa man haulaha kai wa'azi ga uwa alqaryu makka wa man haulaha da duk garuruwan da ke kewaye da ita dukan duniya alhalin annabawan da kamar yadda shi da kanshi ya ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana aiko annabawa ne zuwa ga al'ummarsu ni kuma an aiko ni zuwa ga mutane ga baki ɗayansu to wannan sai ya ƙara mushi falala da ɗaukaka har Allah yake cewa kamar yadda zamu zo mu ji walo shi ina laba asna fi kulli ah, qaryatin nadhira da mun so sai mu aika wa kowane gari mai gargadi kai ka tsaya iya ummul qura yathriba madina kenan a aika musu nasu ta'ifa a aika musu nasu haka najeriya haka haka sudan kowa a aika musu nasu amma sai allah bai ga dama haka ba sai allah ya ce a mun mun yi haka ne dan a aikin ka ya yawa sai ladan ka ya ƙara yawa al'umma ka su ƙara yawa duk waɗanda suke musulunci ɗin nan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi yana samun ladan su duk duniyan nan tun daga sanda ya zo har zuwa ran da za a kiyama za ta tashi duk wanda ya wani aiki na alkhairi manzan Allah yana da akalla ladan addallu alal khairi ka fa'ili to ka kwatanta irin ladan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake samu ta wannan fuskar kawai dan haka wannan zai bashi ɗaukaka ɗaukakar da ba a taba ganin mai daukaka irin ta saboda wannan aiki da yi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa radiyallahu an sahabatihi wa alihi wa azwajihi malam ya ci gaba da cewa wa azamuhum inda Allah qadara ko manzon Allah sallallahu alaihi ya fi kowa girman daraja a gurin Allah subhanahu wataala babu wani bawan da ke da girman daraja a gurin Allah subhanahu wataala irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka za a yi mishi alfarma iri daban-daban wadda ba a yi wa wani ba za mu zo duk mu ji bayanai akan haka insha Allah malam ya ci gaba da cewa wa amarahu Allahu ta'ala bil jihadi min hini ba'atha Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama da ya fara jihadi min hini ba'atha min hina ba'athahu daga ran da aka aiko shi ba wai sai da aka je Madina ba ba wai sai a Badar ne aka fara jihadi ba tun wa'azin shi kanshi farkon wa'azin jihadi ne wa qala sai Allah ya ce walau shi ina la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ولو شئنا دا من سوء إن جاء الله سبحانه وتعالى لبعثنا في كل قرية نذيرا da sai mu aiko da manzo a kowace alkarya amma muka ƙi haka muka keɓance kai kaɗai muka baka wannan aiki don ka samu dukkanin lada shi yasa ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah yake cewa bu'ithu al aswadi wal ahmari an aiko ni zuwa ga bakin fata da jar fata kowa da kowa da kuma wancan hadisi da ya faɗi khasiyat ɗinsa cewa daga cikin abubuwan da Allah ya keɓance shi da su shine wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi ana aiko da manzo ne zuwa ga jama'arsa wa bu'ithu ila nasi kafa ni ku aka aiko ni zuwa ga mutane gaba daya. ka karanta tarihin annabawa za ka ji an ce wa ila hudin akhahum kaza wa ila fulan akhahum fulan wa idha fulan akhahum fulan an aika ga kowane manzo ne zuwa ga al'umma da haka yana da iya ziryan inda aka bashi iya gari ko al'umma ko ƙasar da su kaɗai zai musu wa'azi ba ruwan shi da saura kaga ayyukan waɗannan annabawa da suka gabata takaitacce ne in ka kwatanta shi da ayyukan ainihin wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma sai ya zama wannan falalar ta bi sawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shudewarsa haka kuma malaman al'ummarsa da da da a'imma suka ci gaba da wannan aikin babu wata a, a mazhaba ko wani karantarwa ko wani malami da za a ce iya mutanen gari kaza kawai ya halasta su bi shi in dai yana kantar da sunna to kowa na iya sauraron shi ya karanta ya saurare shi ya bi shi ya koyi ilimi a hannunsa da haka malamai suka yi ta rihila daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa suna keta sahara da koguna da dazuzzuka don su je su koyo karatu a gun wasu malamai ko su koma wani gari su koyar ko don a zo gurinsu a koya wannan aya a cikin sotul furkan malam ya ce Falatu tsayil kafirina don haka karka karka karka goyi baya karka yadda kada ka yi da'a ga kafirai wajahidhum bihi wa bihi jihadan kabira kuma kayi jihadi ka yi gwagwarmaya da su bihi ai bil qur'an kai gwagwarmaya da su ta hanyar kanta da alqur'ani kamar da ibnu abbas ya fassara ko kuma bil islam kamar yadda shi kuma sayyidina ali ya fassara wa bil islami wasu malamai kuma daga cikin tabi'ai suka ce wa jahiduhum bis wannan damiri din yana komawa ne zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko kuma dukkaninsu shi yasa hikimar ba a ambaci asalin damirin ba kenan ba a ambaci sunan damirin ba don ya iya komawa zuwa ga kowanne ya zama jihadi wa jahidhum bil qur'an karantarwa kenan wa jahidhum bil islam wato kwazanka da kyakkyawan halinka na addini shi ma jihadi ne wa jahidhum bis saif a lokacin da za a buƙaci zuwa ga yaƙi shi ma jihadi ne ina fata mun gane wannan to a uh, sai yake cewa a wajahirun bihi jihadan kabira sai ce a fa fahadihi suratun makiyatun wannan sura a makka aka saukar da ita suratul furkan sura ce ta makka a lokacin da aka saukar da ita kaga ba a fara jihadi ba hasali ma a lokacin musulmai suna cikin kunci da talauci da ƙarancin ƙarfi amma kuma ga shi aka ce wa jahidhum bihi ka yi jihadi da shi jihadan kabira jihadi mai girma e, e, ibn kathir yake cewa allazi la yukhalituhu futurun wanda ba zai cakuɗe da sanyin jiki ba jihadi mai girma shine ka tsaya akan gaskiya ka faɗe ta shi sa tun a lokacin da ƙurai suka zo suka ce wa babbansa idan mulki ɗanka yake so idan sarauta yake so idan kaza yake so za mu ba shi duka amma dai daina zagin allolinmu manzo Allah ya ce ba zai yiwu ba sai dai in na mutu amma ba zan fasa wannan aikin da Allah ya daura mana ba haga a lokacin fa a ɓoye suke fa da shi da mutanensa suna cikin gidan arkam ibnu abil arkam sannan ana ta azabtar da mustad'afin su ammaru su bilalu da sauransu suna fuskantar azaba a gun attajirai da sarakuna da shugabanni na mutanen makka waɗannan gima-giman kafirai su abu jahalin su utubatu da su abu sufiyana a lokacin da makamantansu suna tashen zalunci da mugunta da cin zali amma duk da haka Manzala su ɗalai Salama bai yi ƙasa a gwiwa ba yana aiki da wannan umarni da Allah ya bashi to kaga suran makka kuma ta zo da bayani akan jihadi mai girma lallai fassarar na nuni zuwa ga ba jihadi ne irin wanda yake zuwa da zaran an ambaci jihadi abin da ke zuwa cikin tunanin mutane shine a buga in buga harbi da sara da suka to ba shi ake nufi ba anan yace fa hadhihi suratun makkiyatun amara fiha umira fiha bi jihadil kuffari bil hujja an umarce shi da yayi jihadi ga kafirai bil hujjati ya kafa musu hujja wal bayani ya musu bayanin dalla-dalla na wahayin da Allah ya masa wa biligi alƙur'an ya kuma isar musu da saƙon alƙur'ani wa kazalika jihadul munafiqina to haka nan kuma akwai jihadin munafikai gwagwarmaya da munafikai wato marasa gaskiya a cikin addini waɗanda ba su amsa addinin da gaskiya ba amma kuma suna tare da musulmai wa inna ma huwa bil hujja ya zo a bugun inji wa inna ma huwa bi tabligil hujja ko amma abin da yake daidai kamar da yake a makhtut din wa inna huwa inna huwa bil hujja shi ma jihadin munafikai to da hujja ake yin shi ba a yin fada da su na yaki an sha ƙoƙarin a ziga manzala salama ya yaƙe su a madina ya ce a za a ce muhammadu yana kashe sahabban shi sai dai da hujja da a gamsar da su ko kuma a tona asirin barnarsu amma ba za a kama su da yaƙi ba wa illa fahum don kuwa su munafukai ta hata rayatul ƙaharir ahalil islam suna ƙarƙashin dama musulunci ya riga ya karya ƙashin bayansu ba su da ta cewa ba su da shugabanci ba su da mulki ba su da faɗa a ji suna ƙarƙashin daular musulunci ne za mu zo mu ji bayanai in an je can musamman yakin da ya shafe su irin khandak irin ahzab da makamantansu inda tasirin munafukai ya bayyana ko munafurcinsu ko ƙoƙarin kawo kutun gwida da raba kan al'umma zai mana bayani a kansu har sunayen wasu daga ciki zai ambata idan bukata ta kama za mu kawo sunayen waɗanda malamai suka ambata cewa da wane da wane da wane an san su tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne suna nan daga cikin kuma karanta littafin abin nan tarihul islam na al zahabi ya ambata a cikin wancan mujalladi na al-ghazawat ya ambaci cewa waɗanda ake cewa munafikai a lokacin su ne wane da wane da wane an san su na fata mun gane Allah ya tsare mu malin ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي يا كي ونن النبي جاهد الكفار كي غور ما دا كافري والمنافقين كي غور ما دا منافقي واغلظ عليهم كتسنن تامس كركي مسد سوكي ومأواهم جهنم makomarsu ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir tir da makoma irin jahannama Allah ka tsare mu fajihadul fajihadul munafiqina as'abu min jihadil kuffari malam yace maya da munafikai ta fi wahala fiye da maya da kafirai maya da munafikai ƙoƙarin karya su da karya tattalin arzikinsu da kawo ƙarshen bala'in da suke kunno musulunci da silencing ɗinsu to ya fi bala'i da wahala fiye da na kafirai wahuwa shi wannan jihadi na munafukai jihadu khawasil umma sai waɗanda Allah ya zaɓa a cikin al'umma ne ma suke iya yin shi sai waliyai da sahabbai da annabawa da manyan bayan Allah da malamai wawwara fatil rusuli da magada annabawa malamai malaman Allah malaman sunna su suke fama da irin wannan fitinan sarakuna shugabannin musulunci manyan masu faɗan gaskiya su ne suke fama da makiya gaskiya na cikin gida to wannan aikin yana da wahala kwarai da gaske wal bihi afradun fil alam masu tsayuwa akan jihadi ɗaiɗaiwan mutane ne ba kowa bane daga cikin mutanen duniya wal musharikuna fihi masu yin musharaka wanda suke shiga jihadin wal mu'awinuna alaihi masu taimakawa jihadin munafikai wa in kanu humul aqallina adada ya zo a wasu nuska da aqalluna ban san ko akwai masu irin nuskar anan ba wanda zai zama kai tsaye kuskure ne na nahau saboda al'aqallina ismu khabaru kana ne dole ya zama mansubi kuma tunda abin nan jam'i ne na muzakkar salim zai zama mansubi bil ya'i ko da haka sai a ce wa in kanu humul aqallin aqallin adada eh, mulhaqi ne bil jam'il mudhakkar salim suna daga cikin yan kadan mutane ne yan kadan fahumul a'azzamuna inda Allah qadara waɗannan yan kaɗan su suka fi kowa ɗaukaka girman daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala walamma kana min afdalil jihadi qawlul haƙƙi ma'ashiddatil mu'arid yayin da ya zama kuma daga cikin jihadi mafi falala shine qaulul haqqi faɗan gaskiya ma'ashiddatil mu'arid a lokacin da akwai tsananin makiya gaskiya ɗin daga cikin abu mai wahala shine iya faɗan gaskiya a sa'ad da makiyanta suka yawa kamar da shi manzo Allah sallallahu alaihi ya samu kanshi a wannan hali a Makka faɗan cewa Allah ɗaya ne gunkin lata da uzza da manatu da sauransu ba alloli ba ne a bauta wa allah ɗaya a daina shirka a daina kashe 'ya'ya a daina gaba a daina cin riba a daina yaƙi na ƙarya da sauransu wannan maganganu ne masu wahala a wannan lokacin a makka amma haka manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya tinkari wannan al'umma yana faɗan wannan maganganu to irin wannan jihadin yana da matukar wahala don haka yake da falala mithla an yatakallama inda man tukhafu satwatuhu wa adahu kaman kai magana ka faɗi gaskiya a gaban mutumin da ake tsoron satwa gala galabaitarsa ake tsoron mulkinsa da sarautarsa wa azahu ake tsoron cutarwarsa faɗan gaskiya a gaban wani shugaba ko wani sarki ko wani babban azzalimi ka faɗa masa gaskiya ido da ido wannan yana da wahala don haka yake da falala kana rusuli salawatullahi alaihim wa salamuhu min dhalika alhazzul awfar da haka annabawa da manzanni Allah ya ƙara musu yadda da aminci suka zama suna da rabo mafi tsoka a cikin wannan domin su ne suke fuskantar manyan kafaran duniya kalli misali annabi Musa da Fir'auna da irin yadda Fir'auna yake da girman ƙarfin mulki da zalunci da faɗa aji da kashewa amma haka annabi Musa ya tsaya a gaban shi ya mushi wa'azi kalli annabi Ibrahim da irin su lamarudu da irin gwagwarmayar da ya sha da kafirai wanda a cikinsu su har mahaifinsa haka ya dinga musu wa'azi ido da ido kalli annabi Lut da jama'arsa waɗanda suke yan fashi ne masu kisa yan sara suka ne kalli annabi Nuhu wanda sai a buge shi a buge shi har sai an ji kamar ya mutu a je a yadda shi shekara dubu babu hamsin yana wannan gwagwarmaya da haka wannan irin gwagwarmaya babu wanda ke samun falalarta sai annabawa kaɗan ne suke iya kwatanta abin da annabawan suka yi na ƙoƙarin faɗin gaskiya komai ɗacinta ba tare da sun damu da me zai biyo baya ba tun daga kan ƙarya da ƙazafi da sharri da duka har zuwa kisa min zalika wa kana biyu na sallallahu alaihi wasallama salawatullahi wa salamuhu alaihi min zalika akmalu aljihadi wa atammu sai zama kuma a cikin annabawan gaba daya shi manzon Allah sallallahu alaihi shi ya fi sauran annabawan samun cikar wannan buri samun cikar wannan abin nan daraja saboda kuma shi kamar yadda muka ji tun farko shi zuwa ga al'ummar duniya ne nashi gaba daya su kuma mutum zai gwagwarmaya ne kawai da mutanen garinsu manzo Allah ko bayan ya gama gwagwarmaya da mutanen makka yayi da hawazin yayi da wane yayi da wane dukkanin al'ummar da suke kewaye da kasashen larabawa makka da madina sai da yi wani gwagwarmai da su sannan ga kafiran iri daban-daban baya ga waɗancan na makka ga kuma na madina ga munafakai ga yahudu ga suwa ne ga abokan muhalafansu da suka yi alliance da su kala daban-daban don haka sai zama waɗanda ya gwagwarmaya da su sun fi yawa sun fi ta'annati sun fi zalunci fiye da waɗancan na baya walamma kana jihadu a ada'illahi fil khariji far'an ala jihadil abdi nafsihi fi zatillahi yayin da ya zama jihadin waɗannan abokan gaba na waje kafirai da munafukai ya zama reshe ne akan shi bawaye gwagwarmaya da kan shi tukunna ya bi Allah kama kala nabi su alaihi wasallama kama yadda manzo Allah ya faɗa cewa al mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu mujahidi shine wanda ya kokari ya yaƙi kansa ya bi Allah muhajiri shine wanda ya ƙaurace wa duk abin da Allah ya hana wannan hadisi ne sahihi al al'imamu ahmad ya fitar da shi daga riwayan fadala ibn ubaidin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu aikin hajjin ban kwana ya ala ukhbirukum bil mu'min bana gaya muku waye asalin mumini ba yace man aminahun nasu ala amwalihim wa amfusi wanda mutane suka amintu game da al'amarinsa ta ɓangaren dukiyansu da kawunansu wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadi musulmi wanda sauran musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da sharrin harshensa sai ya ce wal mujahidu man jahada nafsahu fi da'atillah mujahidi shine wanda ya yaƙi da kansa dan bin Allah wal muhajiru man hajar al wa dhunub muhajiri shine wanda ya kaurace ma laifuka da zunubai wannan isnadi ne kyakkyawa kamar da malamai suka bayyana a shekul albani a cikin as-sahiha lamba ta ɗari biyar da da arba'in tara ibnu hibbana ya inganta shi a cikin as-sahih haka abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a cikin al kana jihadun nafsi muqaddaman ala jihadil adu fil kharij a dalilin haka sai zama ƙoƙarin yaƙan kanka gwagwarmaya da kanka don kai ka shirya sai zama yana gaba da gwagwarmaya da sauran mutane sai ka gyara kanka tukunna sannan ka iya cewa bari ka gyara wani ƙaddiman ya zama yana gaba ala jihadil aduwi fil kharij yana gaba da jihadin abokan gaba na waje wa aslan lahu kuma shine tushe shine fandisho da ake gina jihadin abokan gaba na waje kan shi fa innahu ma lam yujahid nafsahu awwalan dan shi bawa matukar bai yaƙi shi tun farko ba taf'ala ma umirat bihi ya zama zuciyarsa tana aikata abin da aka umurce shi wa tatruka ma nuhiyata anhu ya zama zuciyar shi ta yi watsi da abin da aka hana wa yuharib fillahi matukar bai yaƙi zuciyar shi don al'amarin Allah ba lam yumkinhu jihadu aduwihi fil kharij ba zai iya yakan abokan gaban shi na waje ba san ba zai iya ba haka Umar ya gaya ma rundunar yaƙi ya ce to ku da kafiran nan kowa na da shiri kowa na da makami kowa ya iya dabarar yaƙi abin da yake taimakon ku a kansu shine kun bi Allah sai Allah ya taimake ku a kansu idan kuka ƙi bin Allah to sai Allah ya zara hannun shi tsakankaninku wanda zai nasara shine ne wanda ya fi yawan shiri da yawan sojoji ya fi iya training ya fi iya dabara yaƙi malam ya ci gaba da cewa fa kaifa yumkinuhu jihadu aduwihi walin sirafi minhu walin tisafi minhu wa aduwuhu alladhi baina janabaihi qahirun lahu ta yaya mutum zai iya yin jihadi ya iya cin nasara akan abokin gabansa kafiri bayan ga wani abokin gaban a cikin haƙarƙarin ƙashin ƙirjinsa bai na janabai ƙahirun lahu wannan abokin gaban ya ci nasara a kanka zuciyarka ta ci nasara a kanka mutasallitun alaihi zuciyarka tana da sarauta tana da mallaka a kanka lam ba baka iya yakanta ba wa lam yuharibhu fillah baka iya yakanta dan Allah ba bal la yumkinuhu al-khuruj ila aduwihi kai wanda ya kasa yaƙan zuciyarsa ba ma zai iya fita ya je gun abokin gaban nasa ba ma zai iya fita ba kamar yadda abin nan suka yi eh, eh, munafakai ko suka ce su ba za su iya fita ba eh mu ba za mu je ba ku je ku dawo muna nan anan sai su ce suna da suna da ayyuka suna da gonaki suna da mata amari da za su kula da su gaskiya ba ba za su iya fita ba za mu zo duk za mu ji bayani akan wannan insha Allah to kaga me ya hana su su iya fita saboda ba su iya yaƙar zuciyarsu ba tun farko to ba za su iya fita su yaƙi wani ba fa hadhani aduwani qadim tuhina al-abdu bi jihadihima waɗannan wasu abokan gaba ne guda biyu wato na waje da na ciki na waje su ne su kuma sun kasu gida biyu akwai kafirai akwai munafukai sai kuma na ciki shine zuciyarka kai kanka waɗannan abokan gaba guda biyu an jarabci bawa da su wa huma aduwwun thalithun ga kuma wani abokin gaban na uku a tsakiyar su tsakiyarsu la yumkinuhu jihaduhuma illa bi jihadi ba za ka iya yakan zuciyarka ba ba za ka iya yakan abokan gaba na waje ba sai in ka iya cin nasara akan wannan abokin gaban na uku wa huwa waqifun bainahuma shi wannan abokin gaban na uku yana tsaye tsakankanin waɗancan guda biyu yuthabbitul abda an jihadihima yana sa wa bawa kasala da nauyin jiki ya hana shi jihadin abokan gaba na waje ya hana shi jihadin zuciyarsa wa yukhadhiluhu ya dinga taɓe sanya babawa taɓewa yana taɓar da shi wa yurjifu bihi yana sa shi cikin ruɗani wala ya zalu yukhayyilu lahu ma fi jihadihima min al-mashaq ba zai gushe ba yana riya ma bawa abin da ke cikin jihadin kafirai da su da munafukai da jihadin zuciya abin da ke cikin haka na wahala cewa ba za ka iya ba ka rabu da su kawai wa tarkil hudud ah, zai ta kokarin ya nuna mishi yadda zai raba shi da samun rabo wa fautin lazzat cewa idan ya tafi jihadin nan zai rasa duk wani abu na shi na rabon dukiyarsa da rayuwarsa da lafiyarsa da lokacinsa da zama da iyalansa da amincinsa wa fautin lazzati zai kubucewa da kanshi abubuwan jin daɗi ba zai samu jin daɗi ba wal mushtahiyati da abubuwan kwaɗayi duk zai rasa su zai dinga nuna maka zaka rasa duk waɗannan in ka tafi jihadi in ka tsaya jihadin zuciyarka ya kowa yana morewa kai ba za ka more ba wala yumkinuhu an yujahida dhainikal aduwaini illa bi jihadi waɗannan abokan gaba guda biyu ba zai yiwu ka yaƙe su ba ya kai bawa sai in ka iya yaƙan wannan abokin gaban na tsakankaninsu fakana jihaduhu huwa al'asla li jihadihima sai zama yaƙan shi to shine asali akan yaƙansu shine wane huwa shaitanu shine shaitan sai ka yaƙi shaidan tukuna za ka iya kan zuciyarka sannan kuma za ka iya kan na waje sa ibnu qayyim nan ya da maganganu hallita tafai yana da su musamman akan yaƙin shaidan akwai eh, igastul lahfan amma sayid shaitan kokarin eh, ceto wanda ya riga ya shiga cikin bala'i da ya shiga cikin halin haula'i daga yadda shaidan yake da kwami na farautar mutane shedan babban abokin gaba ne wanda kuma jihadin shi na da wahala ƙala ta'ala Allah ya ce inna shaytana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa lalle shedan abokin gaban ku ne ku rike shi abokin gaba inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana kiran eh, jama'a sani tawagarsa don su koma su zama 'yan wuta baya ga wannan wurin na cikin sautu fatir akwai wurare da dama da Allah ya ambaci shaidan kuma ya mishi wannan tambarin cewa abokin gaba ne kuma ya ja kunnen mutane cewa su yi takatsantsan da shi kamar faɗin Allah da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin ya ku bayin Allah ya ku dukkanin mutane ku ci daga abin da ke bayan ƙasa halalan tsayyaba duk abin da yake mai kyau to halas ne mai daɗi ku ci kar ku ba hanyoyin shaidan lalle shi shaidan babban abokin gabanku ne tun makalli wannan aya yanzu munasabar ta ma akan abun duniya akan abinci tana bayani akan ci amma sai da aka ce to ku ba hankali da shaidan kai sa muku girman kai kai sa muku ruwa kai sa muku barna a wajen ci din da sauransu sannan a wani wuri Allah yake cewa ya ayyul lazina amadu dukhulu silmi kafa ku shiga cikin addinin Allah gaba daya shiga ta gaba daya ya mai mu'minai sai ya ce wala tattabi'u wata shaitan innahu lakum aduwwun mubin anan ma kaga a wajen magana addini kuma har ila yau aka ƙara maimaita wannan magana cewa kar ku bi hanyar shaidan domin shaidan ya kasance babban abokin gaba ne haka Allah ya sake cewa wa min al'ami ah, hamulatan wa farsha daga cikin dabbobi na ni'ima akwai 'yan ƙanana su ne farsha hamula da kuma wanda suke suna da ciki a jikinsu masu ciki manya da suke da ciki Allah ya ce ah, kulu mimma razaqakumullahu ku ci daga abin da Allah ya azarta ku da shi na dabbobi da ah, itatuwa da sauran arzikin Allah sai Allah ya ce wala tattabi'u khutuwatish shaitan kar ku bi tafarkin shaydan innahu lakum aduwwun mubin shaydan abokin gaba ne mabayyanin abokin gaba gaba shi tana da tushe tun akan babanku annabi adam yayi alƙawarin cewa wallahi sai ya batar da ku gaba daya illa waɗanda Allah ya tsare alƙawari ne ɗaukawa kan shi cewa sai ya halaka wannan zuriya to gaba ce ta tun tale-tale ku ba a hankali da shi Allah ya ƙara ba da labari yake cewa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya wa hum lakum adu min dunillah min duni kai ko bi'sa na badala Allah ya ce ya ba da labarin kissar a takaice cewa da Allah ya halicci annabi Adamu alaihi salam uban mutane ya ce wa mala'iku ku faɗi ku yi masa sujuda sai suka faɗi gaba ɗaya suka yi sujuda sai iblis wanda shaidan ne wato aljani ne yana tare da su a wani lokaci fa fasaka an amra rabbi sai ya iskance ya fasikance ya yi taurin kai ya ƙibin umarnin ubangijinsa shine Allah ya ce a wa dhurriyatahu awliya amin duni wa hum lakum adu yanzu nan shi wannan takadarin bawa da ya ƙi bin umarnin Allah Ubangiji kuma ya kulla gaba da mahaifinku Adamu alaihi shi za ku riƙa abokin hulɗarku majibincinku ku saki Allah min duni alhalin Allah shine waliyin muminai Allah ya ce bi isa na badala tur da irin abin da azzalimai suke canzawa su saki Allah su kama shaidan Allah ka tsare mu daga irin wannan canji haka Allah yake cewa wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin a karkashin kissar da Allah ya bada labari ta ta annabin Allah Isa alaihi salam da irin yadda kafirai suke kokarin su kawo shubuha dama aikin kafirai kenan da munafikai kullun aiki da shuba da Allah yake cewa walamma dhukira walamma duriba ibn maryama mathalan idha qaumuka minhu yasuddun wa qalu a alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasim in huwa illa abdun an'amna alaihi wa allahu mathalan li bani isra'il har zuwa karshen kissa sai yake cewa can karshe wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum mu bin da aka ce ma mutanen makka za a kona duk wani gunki Allah zai kona shi za a kona shi da shi da masu bauta mushi sai suka ce a to ai ba matsala to wannan yana nufin kenan annabi isa ma kona shi za a yi dan shi ma an bauta ka je da kafirai suke bujuru da shubaha da yan bid'a ko ah, shine sai Allah ya mai musu da martani yake cewa walamma duriba ibn maryama mathalan idza qaumuka minhu yasuddun da aka bada labarin annabi Isa to sai mutanenka suka kawo wata tababa suka kawo wani magana suka katangi gaskiya suka kike wadan gaskiya wa qalu a alihatuna khairun amhu suka ce to da allolinmu da nashi so ne ne suka fi zama allolin da aka fi bauta musu ai an ma fi bauta mushi shi an ce ma dan Allah ne mu kuma waɗannan muna cewa ne inna ma na abuduhum li yuqarribuna ila Allahi zulfa mun yadda ba su ne Allah ba shi kuma cewa yake Allah ne shi ka cokan ko dan Allah da haka idan shiga cikin barna ne to masu bautawa annabi Isa sun fi shiga cikin barna fiye da mu in ji su sai Allah ya ce ma darabuhu laka illa jadala wannan kawai suna buga wannan misali ne don yin jayayya kawai bal hum qaumun khasimun dama mutane ne wanda suka iya husuma in huwa illa abdun an'amna alaihi ja'alnahu mathalan bani isra'il shi annabi isa bawa ne da muka mishi ni'ima muka sanya shi ya zama abin kwatanci ga banu isra'ila su san cewa akwai allah ah, me gaban aya in huwa illa abdun an'amna alaihi ja'alnahu mathalan bani la ilaha illa huwa ko ha ah? walau nasha'u ja'alna minhum mala'ikatan fil ardi yakhlufu da mun so sai mu sanya mala'iku a bayan ƙasa su mai mana aiki na annabta wa innahu la ilmun lisa'ati ko fala tamtarunna biha shi annabi isa ilmun ne ko alamun a wata riwaya lissa'a tambari ne ko tuta ce shi alama ce ta cewa za a tashin alkiyama tun daga haihuwarsa da aka haife shi babu uba da ɗauke shi da Allah ya kai shi sama da kuma idan ya sako ƙarshen zamani dawowar shi wa inna la alamun lissa ɗaya ne daga cikin manyan alamun tashin alkiyama duk wanda ya ta zindiki ne jama'a kar ku saurare shi wannan ayar abinda malaman farko suka fasara ta kenan wa innahu la alamun lissa ko wa la ilmun lissa'ati fala tamtarunna biya kar ku yi musan tashin alkiyama kar ku ce kar ku karyata tashin alkiyama to sai Allah ya ci gaba da cewa wala yasuddannakum shaitan ba tafsiri muke ba shi muke nan tsatsallakewa a kar ku bari shedan ya katange ku daga yadda da wannan gaskiya cewa annabi isa ba dan allah bane shine gaskiya annabi isa bawan allah ne annabin allah ne allah ya ɗauke shi ba a kashe shi ba kuma allah zai dawo da shi ƙarshen duniya kar ku yadda wani shedan ya hana ku gaskata wannan ɗaya daga cikin waɗannan gaskiyoyin da aka faɗa nan innahu lakum aduwwun mubin shedan babban maki ne allah ka raba mu da da bin shedan to waɗannan ayoyin da ire-iren su kaga bayani ne akan irin wato muhimmancin gabar da ke tsakanin mutane 'ya'yan annabi adam da shaidan da shi da jama'arsa da zurriyarsa da mataimakansa don haka jihadinsa jama'a shine jihadi na farko sai ka iya jihadin ka iya gwagwarmaya da shaidan ka fi karfinsa to sannan ne za ka iya yin wani abu kuma sannan za ka iya fita waje wajen nan ka yaƙi Eh, waɗancan na cikin gida su ne eh, munafukai ko ka iya yaƙan na waje waɗanda su ne kafirai ko kuma ka iya yaƙan ita kanta zuciyar taka sai ka yaƙi shaidan Allah ka ba mu eh, ka ba mu ka ba mu iko akan shaidan ka sa ka mafi ƙarfinsa. malam ya ce fahadihi salasatu a a'da ka ji abokan gaba guda uku kafirai da nau'in su guda biyu na waje da na ciki da zuciya sai kuma shedan al Abdu bi muharabatiha wa jihadiha an umarci bawa da ya yaki waɗannan abokan gaba guda uku ya gwagwarmaya da su wa jihadiha wa qad buliya bi muharabatiha fi hadhihi dar Allah ya jarabci mutum da yaƙi da gwagwarmaya da waɗannan guda uku a nan duniya wa wasulliqat alaihi Allah ya sa suna da sultani za su hau kan shi zuciyarka ta galabaice ka shedan ya galabaice ka kafirai da munafukai su ci nasara a kanka a nan duniya a matsayin jarabawa wabtila'an da ibtila'i na Allah fa'ata Allahu abda madadan wa uddatan wa a'wanan wa salahan li jihad sai Allah subhanahu wata'ala ya baiwa bawan shi mumini udda madadan wato Uh, reinforcement ƙarin kayan aiki makamai da ƙarin sojoji da yadda ake gyaran zuciya da yadda ake sabunta tarbiyyar zuciya wa uddatan da kuma shiri akwai littafin al'imamu ibn qayyim duk da yake akwai saɓani akan ya ake karanta suna akwai uddatu sabirin ko kuma idatu sabirin in ka ce udda wato makamai da kayan shiri na masu haƙuri wanda suke tsira kenan a lahira littafi ne mujalladi ɗaya yana da kyau ka karanta shi yana bayani akan muhimmancin haƙuri da ire-irensa da yadda ake amfani da haƙuri da hukuncin fushi yaushe ake yi yaushe ya halasta wanne ne babu kyau wanne ne akwai kyau karatu da baka taba jin irin shi ba eh, wasu kuma suna kanta sunan littafin akwai malamin da kuma ya nuna ya nuni zuwa ga cewa wannan ma shine suna mafi inganci cewa to sabirina aida bi ma'ana alƙawarin da Allah yau masu haƙuri abin da za su samu a lahira littafin yana nuni zuwa ga yana bayani akan falalar da sakamakon masu haƙuri don ida daga wa'ad wa'ada ya ido ida kamar yadda ake cewa wutiri daga watara ya tiru Ga shi nan da annabi yake cewa cikin hadisin muwadda wanda ya rasa sallar la'asar faka annama watira ahalahu kamar ya yi ya yi wabi ɗin gaba ɗaya iyalansa kama a ce mutum ne duka mutanen gidansa su ƙone a gobara misali komai da dukiya da 'ya'yan shi da komai na shi ya zama saura shi kaɗai to shine misalin asarar mutumin da ya yi asarar sallar la'asar a shahidi shine lafazin witir ɗin watara ya tiru tira tan to haka wa'ada ya ido aida tan sai suka ce sunan littafin kenan idatu sabirina sakamakon masu hakuri to a ciki ya tattauna akan irin wannan sakamakon irin bala'in da zaka fuskanta daga zuciyarka bala'in da zaka fuskanta daga shedan bala'in da zaka fuskanta daga abokan gaba na waje su ne kafirai da munafukai da kuma yaya zaka yi da su da kuma in ka iya cin riba a su yaya ne ne abin da zai bi baya na sakamako Allah ka samu mu ci riba malam ya ci gaba da cewa Uh, wasilahan wa awanan ya baka mataimaka wasilahan da makamai bindigogi da measles li hadhal jihadi dan wannan jihadin wa a ada'ahu madadan su ma abokan gaban kafiran da munafikan da zuciyar da shedan din su ma Allah ya ba nasu kayan aikin wa uddatan Allah ya ba su nasu shirin da training din wa awanan Allah ya basu mataimaka wa silahan Allah ya basu makamai da haka kai da su kuna da makamai da haka sai an buga kenan akan san na kwarai wa bala ahadal fariqaini bil akhar ya jarabci bangare kaza da bangare kaza kowanne ya zama madayan jarabawa waja'ala ba'dahum li ba'dhin fitnatan Allah ya sanya sashin bangaren kirki ya zama fitina ga sashin bangaren barna sashin gaskiya ya zama fitina ga sashin ƙarya sashin ƙarya ya zama fitina ga sashin gaskiya kowanne fitina ne ga ɗaya liyabluwa akhbarahum dan Allah ubangiji ya jarabci mutane wa yamtahina man yatawallahu Allah ya jarabci wanda ya jibinci Allah wa yatawalla rusulahu wanda ya jibinci manzannin Allah mimman yatawalla shaytan Allah zai jarabce shi da shi da wanda ya jibinci shaytani wa hizbihi da wanda ya jibinci eh, bangaren shaytan kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira Allah ya ce haka yadda ka ji dinnan kafin da Allah yake cewa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq mai da martani ne ga abin da suka faɗa a farko cewa mali hadar rasuli ya akulu ta'ama wa fil aswak wani irin annabi ne yake shiga kasuwa kuma yana cin abinci wani irin annabi ne wannan to bayan da Allah ya gama bayani tabarakalladhi in sha'a ja'al laka khairan min dhalika kaza kaza kaza kaza kaza kaza to Allah bai ba wannan magana ba sai ya dawo kanta ya mai da martani yace wa ma arsalna min qablika min rasulin babu wani min al-mursalina babu wani daga cikin manzanni da muka aiko kafin kai illa innahum sai da ya zama su din ma wallahi suna cin abinci haka Allah ya ce la ya'kuluna ta'ama wallahi suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna shiga cikin mutane a hulɗa da su baya da gaskin wai karama da falala ka ce kai ba ruwanka da kowa ba ka shiga mutane ka koma gefe ka tsuguna ba ka magana da mutane khairun nas man yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum to bayan da Allah ya faɗi wannan kuma sai yake cewa wa kadhalika ja'alna waja'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya sashen ku ya zan fitina ga sashi ya zama jarabawa ga sashi a tasbiruna ko za ku yi haƙuri yana daga cikin ma'ana wato a tasbiruna alal haq kamar yadda da haq ya fasara ko kuma a tasbiruna amla tasbiruna za ku yi haƙuri ko ba za ku yi ba ko kuma wannan shine fassara wasu daga cikin malamai suka ce akwai hazafi na ku yi haƙuri ai isbiru ne ma'anan shi isbiru kamar yadda ya zo a waccan aya cewa inna ma yuridu shaitanu an yuqi bainakum kuma adawata fil khamri wal adawatu wal fil khamri wal masri wa yasuddakum an lahi wa an salati fa hal antum muntahun bi ma'anan shi intahu ku bari da kuma can da Allah yake cewa a a a eh, da aka ce yana yana yana yana muku wato makamai ah, ah, fahal antum shakirun ku tana man aya ah, labarin kisa wannan annabin annabi annabi mai kira din nan eh annabi dawud aya ta, gudun mun yanzu nan da ya ce fahal antum shakirun ko za ku yaba yana, yana muku abin nan Eh, abin nan mai ake ce mashi sulike sulike abin kare fada ko yana kera muku le ya kiya kun min ba'asikum fa hal antum shakiruna ma'anan shi ai ushkuru to haka nan ma a tasbiruna domin alhamza eh? wa allannahu san'ata labusin lakum itaqiyakum min ba'asikum dusinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun wa allamnahu san'ata labusin lakum mun sanashe shi kera muku addir shine labus eh, sulke abun karewa da yaki da suke nada li tuhsinakum min ba'sikum dan ya tare muku sara